rahotonmu na mata, a yau mun samu zantawa da Ruth Dominic wata 'yar asalin jihar Akwa Ibom, mai sana'a a kamfanin Nesco. Ta ce iya nisan zangon karatunta da secondary school ta gama kuma tana sana'a ne domin ta tara kuɗin komawa makaranta. Ga yadda hiranmu ta kasance da Ruth. Na yi buku. Yanzu me kike yi? Aiki nake. A ina kike aiki? A Nasco. A kamfanin Nasco. Muna yin cornflakes, sai keep sugar, amma ni merchandise ce a shoprite a nan shoprite din me kike yi shin kina tsaya ne gaban kayan nasu ke manaja ce ko ke mece ce kina sawa da kam kayan su ne ina arrange kayan su a chef din ne in an siya in replacing ki replacing idan wata ya mutu a biya ki eh. me ce hankalin ki rike wannan ina neman in tara kudin sai in kuma makaranta me san zangon karatun ki a ina kika tsaya a karatu secondary school na saya kamar shekara nawa kenan da kika fara wannan aiki shekara daya kenan one year and shekara daya da wata daya da wata daya to kuma na kamfanin ku a ra'ayin ke shi kike son ki bar kuma makaranta ina son ina son kuma makaranta but zan yi aiki kuma ki sai kin dan yi aiki kaɗan to wani course kike son ki karanta business education me yasa kike son ki karanta business education ina son fara sana'a

jiran su to shin yanzu kin ci gaba da wannan aiki ne ko idan kika samu wani aiki za bari ina ina dan yi wannan kuma na neman wani aiki da zan yi amma zan canja da shi to wani kira gare ki yan mata waɗanda suke son su yi karatu ba su da kuɗi ko yanzu ba su da kuɗi su musu su da kuɗi su yi makaranta su samu aiki ko su je su neman handwork wani irin aikin handwork su yi kadan kadan kafin Ruth ta ce babban ƙalubalen da take fuskanta shine rashin biyan ta albashi a kan kare, a cewarta tana sana'ar ne don ta tara kuɗin komawa jami'a. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.